أصل والشرك فاحذر كيف شرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان والله ما ساوهما بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان الله عندهم هو الخلاق والخلاق جزاكم بالفضل والإحسان لكنهم أولهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة كالرحمن لو كان حبهم لأجل الله ما أعدوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة بقه بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع فيك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب عداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المهبة يا أخ الشيطان ليس العبادة غير توحيد المحبة مع حضور القلب والأركان والحب نفس صفاته فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنان ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الإحسان هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي فهنئ من هنئ فتعاطى له وكما أوشي آية فطرا آية wasu mai da sun haddace baitocin na'am ku duba wannan kashi ne washirku ku shirka eh, shirka shirka kiyaye shi tsakazi hmm? ya iya wa'azi kuma kalma mai ce shirka kowa ya kalla ce ka tiyaye shi halaka ne ne halakawa ne shirku zahirun zal ismi laysa bi al bukhari shirka na farari wannan kashi, wannan kashi shirka na farari nan laisa bi qabilil ghufrani bai karban gafara inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u da kana idan shirka wannan nasarari ba a gafarta shi kaga kuwa kiyaye shi mutumin duk da izo da shirka a lahira ya mutu da shirka kwata-kwata ba zai samu gafara ba gaba daya ba za ta samu gafara albazar in ta shiga in ya shiga wata ba fita kaga kenan dole mutum ne ya san shirkan nan kada ya mutu da wani abu na shirkan akwai hadari wa hawwattaka dhunnidil rahmani ay yankana min hadarin rabbi insani wa hawwattaka dhunnidil shine ɗaukar kishiya da Allah ko sanya wa Allah kishiya riƙe wani abin bautatawa tare da mai rahama wannan abin yi wa ɗa'a tare da mai rahama ayyan kana kowane iri ne hajaru ne dutse kenan gaga dutse datu kenan fila ne ƙaki ne wane ne ne da min insanin ko mutum ne Mata ne ko in ya sun fi kuka hmm. eh maganin bindiga shi ne sai dai shigo ta wasu hanyoyin eh, shi ma dai ɗan wannan kafin a haɗa a gama sai kan ko shirka a ciki ba ka samun wannan tsatsage ka sha shi inda gaba ta kama ka ba ba zai yi ba ka ce wannan nama ka ce wannan nama ɗan ka ce wannan nama bai bi gaba za ta sami ka sai an yi shirke-shirke a ciki imma an bi shaidan ko an bi aljan ko an yi wani ruhani daga cikin ruhanai da an yi dai abin nan amma zallan shi ba zai yi ba haka inda haka na aka ga da kibiya ba ta samu wanzannin Allah ba da kibiya ba ta samu sahabi ba duba sahabi yana kiyamun laili kibiya ta same shi wani sabi ne hmm? a ah, kuma da kuma an sabi hannun kibiya ta same shi jijjiga ta yare ci gaba tilawa shi wata ta sake samu sai jijjiga ta cire ta abu na ɗansa? ta uku na ji a fara lagi sai da kuwa suna da yawa in aka kashe su za a faɗa mazan Allah shi ne ta da ɗaya inda akwai abin a yawa na sanar da maganin bindiga amma ba maganin bindiga ake ce masa ba kau da bara sai sunan shi kenan kaga mu hausan mutanen da ya karfi ƙarfi kau da bara zai maganin kibiya zai maganin kibiya zai maganin jifa zai maganin menene shi kawai yana da kau da duk wata bara da za a kawo daga in eh, da kiran ta zama sai dai ta yi haka sai dai ta yi haka sai dai ka dinga nuna mata ta yi haka ta yi haka ta yi haka a fahimta dai ka ce wayan nan ma da alaki ba magana babu wannan ainihin sati ne amma don muna magana mutum ya roƙi dutse wannan duk wani sandararen abu ruwa mai yi fiye shigo ciki ko ya yi wani mutum ya da ohu au ya sun ma ya khafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati ni. ya dinga kan shi shiwa ko dai dutsen nan ko mutumin nan ko ya dinga roƙon shi yana masa da'a auyar ciwo ko ya sa ran mafita daga gare shi in an shiga matsatsi kun baya kafaho ya koma idin da jin tsoron saboyi wai hibbuhu ya dinga fanshi. ka mahabbatin dayyani irin son da ake wa Allah a yanzu ka duba waɗanda da suke ke suna kan inya son da suke masa ya haura irin dussan kowa duk wani wanda ya taso zai raba su da wani su shirye suke su ɓata shi ko daga madina mutum ya zo kai bari da za su gane da in annabi ya taso daga madina ya samu su ke zai raba su da inya za a yi kan da shi ka gana iyakacin kafirci ke na yi da ba ke ce ta wai wannan ba sa karatu ne ni na fa suke karatu kuma sun ne karatu ba ko ya same su nasu ya same su wallahi ba tawawhumu billahi fi khalqin wala rizqin wala sani wallahi Allah kenan ma farahu billahi sai mutane ba su daidaita shi da Allah ba ba su daidaita wa'annan gumaka da Allah ba wajen halittawa domin ba su ce gunkin saya gunkin suna halitta ba alarincin ba su daidaita su wajen hanyar azartarwa ba wala ihsani ko kyautatawa a'a ba su daidaita gumakansu da Allah a wa'annan abubuwa ba sun daidaita Allah gumakansu ne wurin Ko? suna son su irin son da suke wa Allah suna wa gumakansu ɗa'a irin yadda suke wa Allah ɗa'a wannan shi kafirta su amma ba wani mai bautan gunki da ice gunkinsa ke halitta ne gunkin ke kaza wannan tauhidin rububiya an haɗu a kansa musulmi da kafiri duk sun yadda Allah ke halitta Allah ke ruba Allah ke da sama Allah ke da kafa Allahu in dahumu wal khallaqu wa razaqakum lil fadli wal ihsani Allah ai Allah inda mu a wani su su suwa مشركي معصوب وطن هجر ده إنسانه هو الخلاق وشيني نهالي تاوه والرزاق شيكي أذر تاوه مول الفضل شيكي بعد كوتا والإحسان لكنهم كاوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان na hun sai dai su waɗannan sawon sawawhumu sun daidaita gumakansu billahi da Allah wajen mai fi hub A ka hubbillah wata azimin da girmama gumakansu irin yadda ake girmama Allah a fi imani sun yi imani da gumakan nan irin yadda suka yi imani da Allah wannan shi ne shirka ita ce shirkar da annabi ya zo ya kawar ja'alu mahabbatahum ma ja'alu sun sanya soyayyansu soyayyan gumakan ma'ar ma'arrahmani ma ja'alul mahabbata ba su sanya soyayya ba kattulin rahmani kamar yadda mu'minai suka yi yuhibbuna hum ka hubbillah wallazina amanu ashadda hubban lillah su ba sai na mu'minai ba tun da su ba su faɗa Allah da wani ba Allah kai suke so su ka kuma raba san So suna son gumaka irin son da suke wa Allah law kana hubbuhum li ajalillahi ma adau ahi batahu alal imani laukana hubbu hubu inda a ce ya san su li ajali lahi don Allah ne ma adau ahi da ba su yi gaba da masu san Allah ba mushirikai ba su da wani wanda suke gaba da shi irin wanda suke son Allah irin wanda ya tabbatar da Allah bai shirka ba suna gaba da mu'mini to inda a ce da gaske ne da ba za su zama da mummuni ba a hibbatahu alal imani wala ma a habbu sukhtahu wa tajannabu mahbubahu mawaqi'a ridwan wala ma a habbu sukhtahu da ba su zaɓi fusata Allah ba da ba su zaɓi ainihin fusata Allah ba wata jannabu mahabubahu ne ya sanki abin da Allah yake so wa rizuwa ne so bar wurin da ake samun yadda Allah inda da gaske ne da masu yaka ba shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila asyani Sharaɗin soyayya ta gaskiya wannan daga son Allah ko da mutum kake so to in dai gaske ne kana son shi to sharaɗin wasu an tawa tuwafiƙa man hibbu, kai dai gidan da kake son eh, amma ba zai zama kana son mutum kana aikata abin da bai so ba gaskiya ne ba balle Allah saboda haka nan sharaɗin son Allah ainihin eh, sharaɗin son juma inda sauri ke an tuwa fi kamar ta hibbu ka yi muwafaka da wanda kake son ala mahabbatihi jala arsiya ne babu faɗawa fa'idar da ai talahul mahabbata ma'akila fi kama yuhibbu bufa an buhuta buhutani fa idan da'aita lahu idan kai ma'al mahabbata in kai da'awan soyayya gare shi shi wanda kake sannan ma'a khilafika ma yuhibbu kana saba abin da ke so fa an ta zubuta ne kai kazzabu ne ka yi da'awan ainihin wanda kake so kana son shi kuma kana saba abin da yake so wanda an ta an ta an ta kazzabu فتحبها داء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني آه، أتحب أعداء الحبيب ذاك دينك صن مك يا مصري مصرينك وتدعي حبا له كما كان دعوان كان عفنشي ما ذاك في إمكاني sallar ji kai shafi yace in ka ga abokin ka sun haɗa kai da makiyin ka sun faɗo a kan kinka wannan abokin naka ka ɗauki shi makiyin ka har dai ka ga wannan masoyin ka ne sun haɗa kai da makiyin ka sun yi ittifaqi na kan kina mutunci daga nan shi ma wannan masoyin naka fasikin layin bakiyanka waka za a to a bi jahidan aha ba a ba ku ya aka ṣe ito ni waka za ka to a bi haka ka yi gaba jahidan aha ba a ba ku ce waka za a to a bi a ba jahidan haka nan ka dinga gaba da masoyinsa iyayenka. Eh, iyayenka ce a ce maka ah, kai mutumin kirki ne amma yaranka na banza ne ce to yabo da zagi a wuri guda ɗaya ko a ake maka ce a kai ko na kirki ne gugu malamin ku sai ce kai to tun da kuka zama na kirki ai ba dole mu ma mu ɗauki wannan sau da kanan wannan wani ba zai zama tun balle Allah ta'ala wa kazatu abi jahidan ahbabahu aina al-mahabbata ina soyayya ya aka shaytan ya shaytan ليس العبادة غير توحيد المحبة مع حضور القلب والفم ليس العبادة باب وتعبادة غير توحيد المحبة إن باكتن كسان الله شين عبادة كتعيط الله دا سويانك طيب ميجي رسولنا كإدارة توحيد المحبة مع خضوع القلب سالدك كان أنت دكين زوجيا والأركان دا بابوها هو لهب نفس ساقه فيما يحب bowa bogdoma la yar tawbi bi janan wal hubbu tawiya nafsu ifatihi fi ma yuhibbu shine ma ita nafsu asalin dace wanka cikin abin da Allah yake so wa bugdu da kiyayya ma la yar bi janan da abin da ba zai yarda da shi ba wannan azuci ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الإيثان ووفاقه ذات وادشي نفس اتباعك أمره شيني بين أمرنا والقصد وجه الله ده نفن iskar Allah yadda ka zil ihsani mai kyautatawa هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي فافهم من هذا هو الإحسان وانا شيء نكتبه وانا ايكي شرط اني تتفاهم في قبول السعي وجن تربوشا ففهمه تداني شيء من القرآن لقى القرآن أكيد شيء نفعنا هو